الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم هذه 19 ga watan 12 shekara ta 2020 eh, shekara ta 1441 mai hijiriya wanda ya dace da tara ga watan 8 shekara ta 2020 a lissanin turawa za mu dora a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka sai bukari muna kitabun tafsir tafsir surutun nisa a babin da ke cewa Allah ya ce fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala shahida malam ya kawo wasu kalmomi a cikin ainihin wato surar fassara mana su al-muqtalu wal-qatalu wahidun نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم طمس الكتاب محاه بجهنم سعيرا وقودا الله يشفى كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد لا بالي يجي أكن تاشع القيامة Allah ka ba mu ikon tafiya a sa'a za mu zo da kowace al'umma za mu zo mata da mai mata shaida wannan isi ne tobik tambaya ne ake yi wato na kunyatawa ga kafirai za mu zo wa kowace al'umma da mai mata shaida waje ina bika ala ha'ula shaida kai kuma za mu zo da kai kai ne mai shaida a kan waɗannan annaban da kuke faɗa da shi kuke yin addininsa kuke yin da wasu zai zo shi ne kuma mai ba da shaida a kan aikin da kuke aikatawa kowace al'umma za ta zo da annabinta zai yi shaida a kan kafircin mutanensa ya Allah na zo na yi wa'azi ga mutanen nan sun kafirce sun kisi imani da ne sun kisi dini ya Allah kai shaida kuma Allah zai karbi shaidan wannan annabawa a kan mutanensu a wata har Allah ce wa kuntu alaihim shahidan ma dutu fihim idan ma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihim kanta ala kulli shay'in shahid yanda annabi Isa alaihi salatu wassalam zai faɗa. akan mutanen ranar tashi alƙiyama ya Allah lokacin da nake tare da su ni mai shaida ne a kansu amma bayan na bar duniya kuma kai ne mai kulawa da su to Allah ya ce فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ذاك الشهيد أكم ما سبسكيا dangane da gaskiyar da suke suka bi ka Allah samu a cikin su za kuma kai kun ba su ƙarya dangane da ƙarya da suka yi suka saba ma da tashhadu ala ha guda ishwada bi wusuli ilmika bi aqaidihim wa li dilalati kitabika wa shar'ika ala qawaidihim Allah zai kawo wannan mawkifi da za a zo ran tashin kiyama ko na annabi zai shaida kan mutanensa duk wanda bai bi annabinsa ba to mu zai samu kyakkyawan wato shaida da annabin shi ba sai daga annabinsa ba sai kalmar muhtar in an ce muhtar a larabci akwai muhtar akwai khatal muhtar khatal da muhtaru da khatalu duk abu ɗaya ne shay'un wahid kamar da Allah ce inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan faqura Allah baya son wanda yake mai wa nuna isa da kumbura da nuna jin girma da alfahari to ka ce muktar ka ce khatali in Allah la yubu man kana khatalan ko muktalan a muktalan fakura da abu guda ɗaya ne da khatal da muktal sai kalmar da Allah ya ce nafsu bisu wujuhan in an ce tamasa a larabci ana nufin shafi abu a daidaita shi ta haka da ka asfa'ihim ranar kiyama Allah ta ta'ala zai shafe wato fuskokin mutane saboda firgicin kiyama da kuma kamar tsigarsu waliyar billah suka ce hakika ne ko misali ne Allah ta ta'ala yake nufi um, imamu kasa da allah ya masa rama ya ce abinda ake nufi wato saboda tashin hankalin kiyama za a juya fuskokin mutane su dawo ƙeyarsu ƙeya ta dawo gaba gaba ta dawo baya shi ne yau ba nafnisu wujuhan ka gani sai allah ce fa ha, ala atariha aw nal'anahum kama la'anna ashabar sabt a kiyama za mu canja za mu shafe fuskokin idan ka ga mutum gaba da gaba kawai sai ka ya iya fuskar ta dawo baya wannan shi ne abin da zai faru ran zan sha jama akwai addu'a da yawa na ban tsoro da Allah ya ta bayani hadisai suka ta bayani abubuwan da za su faru yau mai tsayamaci duka wannan ɗan uwana duka wannan bayanai ana gaya mana ne mai gogari mutum ka mai tare da su kowa ya gyara lafiyarsa kuma yanzu kowanne daga cikin ku yana gyara gidansa yi yana gyara gidansa yana gyara hanyar cin abincinsa da sana'arsa to kowa ya kyautu da lahirarsa kai tsakaninka da allah kabarinka daban na ɗanka daban na matanka daban na iyayenka daban na kowa ma daban kai kai za a binne ka da kanki aikin ka so don gujewa fadawa cikin wannan tashi hankali ke kokari ya yi wa kansa shiri da kimfi tun yanzu bai makara ba in an barka da wannan kawai tashin hankalin ba wai fa an zo kanka ba tukun abubuwan da ma za ka gani na tashin hankali tarin jama'ar kawai da za ka gani zubabin mutanen da aljanu da mutane da dabbobi da komai da za a tashi mutum tashin hankali da burgishi ballantana a zo magana misali ballantana a nuna mutum wuta ya ganta da ana kona mutane suna kura suna iri su kowa ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi yau mu nufi su wujuhan yace naqnisu wujuhan fa naruddaha ala adbariha ana da wani shafi fuskoki imam kasa da yace zamu juyar da su ne da qur'ani ya bayani an ce fa masal kitab a larabci ana nufin mahahu shafi in an ce kamasa a larabci ana nufin al-mahu min qabli an naqnisa wujuhan ku yi kafin mu zo mu shafe fuskokin mutane in ji wata aya naqnisa wujuhan ka naqnisu ana ba da hikaya sai kuma kalmar um, bi jahannama sa'ira Allah ce wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa jahannama ta isa ta zama wato wuta mai ruruwa shine sa'ir sa'ira ana nufin waƙuda wa kafa bi jahannama sa'ira Lallai wuta jahannama wuta ce wacce take mai ruguwa mai auna mutane ya kawo hadisin sadaka ala hadasana sadaka akhbarana yahya an sufyan an sulaiman an ibrahim an ubaydah an abdullah ala yahya ba'd al hadisi an amr bin murrah قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أمسك فإذا عيناه تذرفان حديث صدق ابن المفضل المروزي shi kuma daga abizar ya ce yahya ibn sa'id al-qattan ya rawaito masa daga sufyan ibn sa'id al-sauri shi kuma daga suleiman ibn mahran al-amash daga ibrahim al-nakhati daga ubayda ibn amr al salmani daga abdullahi ibn mas'ud ya ce kala yahya yahya ibn sa'id al-qattan ake nufi yace ba'd al-hadith an amr bin murra wani bangare na hadisin da ya kawo daga amru ibn murra ne abi abdullahi kufi kenan makamo ne wannan al'amar malami ne amma makamo daga amru murra daga ibrahim har zuwa fadin annabi sallallahu alaihi wa daga mas'ud cewa manzan Allah ya ce da ni in ji Abdullahi bin Mas'ud qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga ya sallallahu alaihi wasallam iqra alayya ka karanta min qur'ani wannan shine hujjar halaccin mutum ya sa wani ya mai karatun qur'ani ya ji ko kuma ya kunna qur'ani ya ji ko in ana karantawa ya saurara ya ji annabi da kansa yakan sa a karanta masa ƙur'ani kenan da a ce akwai rediyo a lokacin ko akwai wani abun saurara to da zai rinka kunnawa yana ji kenan kunna ƙur'ani saurara ƙur'ani ibada ne kuma allah yana ba da lada aka yi na ka sai cewa makarancin ƙur'ani na abdullahi mas'ud yana cikin manya-manyan a sahabbai mahaddata alkur'ani wanda suna da ƙur'ani suna da hajja kuma suna da karatu mai kyau sai kawai annabi ya ce ka karanta mun ƙwar'anin na ci haka kura shi a karanta masa Allah da masu zai ce akra a wa alaika unzil an karanta maka ƙwar'ani ya manzan Allah alhali a kanka aka saukar da ƙur'ani kai aka saukar wa kuma sai na zo na karanta maka kai kan san shi zuba fashi aka saukar wa ƙur'ani. shi yake fasar qur'ani shi yake bayanin qur'ani amma yana so ya ji shi kenan jin ƙar'ani addini ne jin qur'ani ibada ne jin qur'ani kurba ne da ake samu zuwa ga Allah shi kenan um, malamai suka ce mai hikimar da ta sa annabi ya ce a karanta masa suka ce ai ga jawabin ya faɗa ya ce fa inni uridu an asma'ahu min ghairi ni ina so in ji ƙur'anin daga wani yani ina so in ji wani yana karanta ƙur'ani Na ɗabi'a ƙur'ani yana da daɗi in ka ji wani yana karanta shi wanda Allah ya ba shi dama ya iya karantawa to sai da daɗi ƙwarai da gaske sannan malamin suka ce wannan yana nuna mana ah, wani abin da malamin ƙur'ani da kira'a suke fada ardul qur'an halalcin ko sunnantuwan ardul qur'an in an ce ardul qur'an shine mutum ya karanta qur'ani ya tasmiri wani ya saurare shi annabi ma da kansa ya ce abdullahi mas'ul ya masa ardul qur'an ya bijiro masa da alqur'ani shine yadda malamai suke zauna a ta sauraron qur'ani ci kawai wataƙila daga na sama zuwa na ƙasa in mutum ya yi kuskure a gyara masa su ana yin wannan ne don tadabburi ana yin arzul qur'an don tasmi'i na hajja ana yin arzul qur'an bi tadabbur wa tafakkur ai tadabburi a fahimta kawai ka kunna ƙur'ani kana ta ji kana kaɗa kai kana bibiyan maganar da Allah yake faɗa ko wani yana karantawa kana ji kana ta kwakko kana ta dabba wannan sunna ce ba amma mamaki malamai su ce wani lokacin wanda yake sauraron ƙur'ani in ya samu natsuwa in ya shirya a ransa zai saurari ƙur'ani ya fi tasirantuwa da ƙur'anin sama da mai karanta shi mai karanta shi yana ta ƙoƙarin la'alla bayan dabbunin da yake yi ya ga ya tsora kowace aya a wajen a ya karanta shi yadda yake ne shi kuma wannan kwakwalwar kawai tunanin ma'anar ƙur'anin take yi so sauraron ƙur'ani ɗin yana da fa'ida yana da amfani kuma daga cikin musamman idan mutum yana da a lokaci yana dama kuma yana sa nishadi sosai da shi mai sauraro saboda shi mai karatu aka ce ya shiga da yin karatun da sauransu su shi sa manzon Allah sallama ya sa ainihin wato um, wani ya karanta masa Allah da masu zai su fakaratu laihi suratun nisa da zo kawai na ɗauko masu surutun da sai na fara karanta masa dama annabi bai ware masa wace sura zai karanta masa sai ce sai na ɗauko surutun nisa na ta karantawa na ta karantawa har sai da na zo kanin Allah tabaraka ta'ala fa kaifa idza ji'na من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لا تنظر bayani akan هوش al'umma. za a zo da annabin yana shaida a kanta kai ma kuma ya kai muhammadu za mu zo da kai ran tashin kyama kana shaida ga waɗannan al'ummata kawai annabi ya fushi da kowa ya tuna abin da zai faru a kiyama ya tuna matsayin da allah tabaraka ta'ala ya bashi cewa zai zama shaida ga al'ummar ran tashin kiyama Abdullahi ɗan Mas'ud yana kada kansa kawai sai ya ga annabi yana kuka yana zubar da hawaye kawai sai maza Allah ya fara cewa hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka yana cewa amsik amsik ka kame ka tsaya ka tsaya ka tsaya ka tsaya saboda kuka ya ci shi to wannan kuma yana nuna mana muhimmanci in ana karanta qur'ani mutum ya rinka bibiyar ma'ana ya san me ake faɗa ya fi tasiri a rayuwarsa da zuciyarsa wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske sannan kuma yana nuna mana halaccin a yi kuka in an karanta ƙur'ani tun da yau ga annabi yana yin kuka ana karanta ƙur'ani yana yin kuka addini ne yin kuka idan an karanta alƙur'ani to ana yin kuka ne idan ana bibiyan ma'anarsa in an san me ake faɗa to kuma kaga kenan ana bin bashi ne kokari in mun karanta ƙur'ani mu rinka sanin ma'anarsa wanda san ma'anarsa don zai ce maka kwarai wajen saman ƙur'anin sannan kuma da tasirin alƙur'ani a rayuwar mu allah ka sanya mu cikin masoya alƙur'ani kuma ku sanya mu cikin wanda suke tasirantuwa da shi na kada manta shine littafin da ya fi kowane littafi daraja kuma ya fi kowane littafi ladan karantawa babu abin da ya fi alƙur'ani lada wanda yake so Allah ya cika masa ma'auninsa a kiyama da lada da yawa to ya yi ƙoƙari ya sabar wa kansa yawaita karanta alƙur'ani shi ne abinda ake samun gara basar lada mai ƙarin yawa don kowane harafi ɗaya lada goma ne kowane harafi lada goma alif lamim lada talatin babu wani abu da ake karanta a samu lada irin ƙur'ani su babu asara a cikin karanta ƙur'ani a waya ne a littafi ne a gida ne a masallaci ne ka zauna ɗauki ƙur'ani ka buɗe wataƙila kafin liman ya zo sai ka ka samu lada dubu biyar lada dubu ashirin ɗan minti goma minti sha biyar da za ka yi a an da sallah ne ka zauna a masallaci kana yawan kanka tanadi an buɗe ka ɗan karanta ko kaɗan ne kullum kana ajiya kullum kana ajiya duk wanda yake gara kuɗi kullum ya ajiye kullum ya ajiye wata rana in ya duba fa zai ga ya tara da yawa sai kuma ta ko muna da abubuwan da muke muna da gurguje ladan na wuta in kai wasa sai ka je ka tafka wata ɓarnar da za ta karanta aikin alherin da ka kai ladan yi tafi zunubi ya taru da yawa su dole ne sai mutum yana updating kansa kana ayyuka na alkhairi karanta qur'ani musa iyalan mu su karanta qur'ani musu qur'ani mun da saurara qur'ani wallahi alqur'ani ya'ti yawm alqiyamati shafi'an li ashabihi zai zo ran tashi alkiyama yana ceton wato masu karanta shi in Allah ya sayar da ma'abucin qur'ani zai shiga wuta ba insha Allah wanda Allah ya ya rike Qur'ani yana karanta shi da kyau ya je wajen malami ya koya to zai samu lada na ce yana karanta shi da kyau ne saboda akwai waɗanda suna fi karanta shi ba da kyau ba ba da daidai ba mutum ya ki ya je makaranta komai ana zuwa je a koya amma shi bai je ya je koya ba mutum zai zo bude qur'ani yana karanta masallaci ka je na tabbata kana ta tara kanka laifi a maimakon lada kuma da baka da uzuri ka je wajen wanda ya fi kai garma ka shiga makaranta za ka je ka mota ta naira miliyan kaza a shi ka ji an koya ma abin da za ka yi sai ka ji an koya ma amma sau da yawa za ka je a masallaci da mutum yana ta karatu yana shirme yi awa biyu yana karanta ƙarani amma shirme yake me yasa saboda bai je an koya masa matsatsin tambayin yake ya haɗa wannan ya guga wannan ya lalata wannan ma'ana yi wannan sauransu wannan kuma gaskiya ka gaba uzuri ba ne duk maganan falalan karatun ƙur'ani ana faɗa ne ga wanda ya karanta shi daidai kuskure allah yana iya yafe mutum kuskure ba na ganganci ba kowa yana iya kuskure yana iya sabutar baki ya canja wasari ko ya faɗi wani harafi ba daidai ba wannan ana iya samu amma mutum da ya zama ɗabi'a ta to mutum ne saboda kawai da kuka ne ya ta karanta bai je makaranta ba kuma ya san bai iya ba ba za ka sa ka kana saurara ba ba za ka je wajen malami ya koya ba ba za ka je ka zauna ka buɗe a biya ka biya ba a wannan ba daidai ba ne su mai ƙoƙari mu iya karanta shi ne za mu samu wannan ba da ke bayan ya biyu wa in kuntum marza'au ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-gha'ib aw lamastum an-nisaa wannan ma aya ce a cikin suratul nisa mana ya kawo kalmar sa'ida ana nufin washul ab wa qala jabirun kanat al-qawaqitu allati yatahakamuna ilayha fi juhayna wahidun wa fi aslama wahidun wa fi kulli hayy wahidun قهان ينزل عليهم الشيطان وقال عمر الجبت السجن الطاغوت الشيطان وقال إكرمة الجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن abin da ke magana a kamfanin Allah ta'ala idan kun kasance ba ku da lafiya ko kuma kuna kan tafiya ko ɗayan ku ya je bayan gida na makumullah ko kuma kuka kusanci mata ba ku samu ruwa ba to sai ku je ku ce ba wa in kuntum marda ana so a mana bayanin rashin lafiya tana halatta yin taimama ko mutum yana yin tafiya watakila ya rasa ruwa yakan iya yin taimama amma wani rashin lafiya a'a ba kowane rashin lafiya ba marazan yuqabu minhu istiqbal ma rashin lafiyan da ake jin tsoron in an yi amfani da ruwa ciwo zai daga karuwa wa mutum ta wannan sai ya taimama ba mu sai ce a ah, ai wallahi mura nake yi bari ni taimama ai mura ba rashin lafiya ne ko mu sai ce wallahi ciwon ciki ne yake damuna bari ni taimama ai shi ma rashin lafiya ne a'a wallahi ina ciwon kai ne bari ni taimama ko ciwon ciki ko ciwon kai kowane ma rashin lafiya in dai kun ka taɓa ruwa ba za ka cutu ba to lalle za ka yi alwala ko kuma rashin lafiyar da zai hana ka kaje inda ruwan yake baka da lafiya ga ruwa a gida amma ba wanda zai kawo maka ruwa kuma kai ba za ka iya kai kanka wurin ba to da ka zauna lokacin sallah ya kubuce ma to sai kai taimama kuma taimama ana iya yin ta kan ko da kura ce akan kafet inda akwai kura ko akan tayi inda akwai kura ko a bakin windo inda akwai kura ko a cikin shimfiɗa ne in akwai kura kura ai kasa ce to wannan ya halatta a ce gaba ko kan dutse duk ana iya ce gaba kenan mardan in kuntum mardan ana nufin wato rashin lafiyan da zai hana ka taba ruwa ko rashin lafiyan da zai hana ka kaje inda ruwa ya abin da ake nufi da rashin lafiya shine canjawar yanayin dan adam daga istiqama ya zama bai da istiqama na yanayin jikinsa kenan so duk abin da in ka taba shi ka taba ruwa shi wanda ka taba ruwa zai karu ko za ka cutu to wannan ya halatta kai taimama a kan ƙarshe ne wa'in kuntun masu marda kai ta tsantsare akan wani mutum cikin mutanen madina rashin lafiya ya same shi bai iya tashi bai alwala ba kuma ba shi da hajji ne a gidansa da zai yi ko masa ruwan da zai alwala wani gurin manzan allah sallallahu alaihi ce a rasulullah ne fa an yi wato wata larura ta same ni lokacin sallah ya yi ba da lafiya ba wanda zai kawo mu ruwa na rasa yadda zai sai allah ya saukar da wannan ayar in kuntum marda in ba ku da lafiya kuka rasa ruwa ko kuka rasa samun isa inda ruwa yake to ku yi inda wannan kisan mursala ce ta wannan kisan ta ansari aw ala safari ko kuma kuna kan tafiya mai tsawo ko gajeriyar tafiya tafiyar da kuka rasa ruwa a cikin ta in an ce tafiya shine al-khuruj an al-watani larabci السفر هو الخروج عن الوطن تجادة الدليل ko fita daga ƙasa malaman fito suna cewa wannan tafiyar ce da za ka yi taimama yan bari an ta kuna mubahan an so tafiya ta zama ce tafiya ba tafiya sabon Allah ba an so duk da cewa babu nasi kai tsaye da zai ce bai halatta ka yi taimama ba in tafiyar ta ta sabon Allah ne ba ra'ayi ne da cewa da malamai suna gani ya kamata tafiya ta zama ce nan ku ci gaba ɓazar ga Allah ya ce amma mutum ya tafi sabon Allah kuma yanzu yana yana cin moriyar tafiyar ko yin kasar ko kuma yin taimama wasu suna da wasu ce sai dai in tafiya ta halal ne wasu kuma suka ce a ko ba ta halal bane ba za a yi kuma wannan shi ya inganci a wajen abu min kumin ga'ibi ko kuma mutum da rurar dan adam su same shi ya fidda ga'ibi bayan gida kenan Da fa da bi khuruj al-kharij min ahli sabilaini nan an ce al ba ana nufin bayan gida kadai ba ana nufin wani abu ya fita ko ne kuma wani ko bayan gida asalin kalmar alga'id wato ba sunan najisar da suke fita daga jikin mutum ita ce alga'id din ba alga'id wato sunan wuri almakanul mutmain wuri mai nutsuwa inda mutum zai je ya tsuguna ya samu biyan bukata shine alga'id din kun gane ko al'adar larabawa idan bukata ta kama dan adam suka samu wuri mai nutsuwa su su tsuguna a inda an ce nutsuwa inda ba idan mutane ɗaliban ana so in mutum zai tsuguna to ya tattara an a'ayunin da, ya suturtu daga idan mutane ba daidai bane a shari'a mutum ya je ya tsuguna inda ana kallon sa ya cire al'aurarsa za a iya gani wannan ba daidai bane ya ka al da an ce ya je ga'idi haka ake faɗa a hausa ba ana nufin ba haya ba ne ga'idi a wuri mai nutsuwa da ake tsuguno kamar da bawashi ya ce zai je tsuguno kaga ba tsugunan ba sunan na jisar da yake fitarwa ba ne a aikin da yake yi ne fitar da jisar to wannan shi ne kenan wuri mai nutsuwa wanda ake zuwa a biya bukata wanda ido baya kallo to shi ne alga'ib wannan tasmiyatun ne lishai bismi makanihi tasmiyatun lishai bismi a ambaci wani abu da sunan wato sunan wurin da ake abu to idan mutum ya je ne a ba shi da ruwan alaula to fata yamma musa idan ba? sai aula musulmi ne nisa ko mutum ya shafi mace ya kusanci mace akwai wanka a kansa kuma bai samu ruwa ba to sai ya ce mama da ƙasa mai sanyi ba ne in an ce sai wacce kul'ar abinda da yake saman ƙasa shi ne a sai wato zahirin abin da ya bayyana a kan ƙasa sai a ce mama amma wuri ya zama tayyiban mai tsarki wannan tayammamu sa'idan tayyiban din nan akwai sabanin malamai akan ma'anarsa shi yasa za ku ji akwai sabanin malamai dangane da yin taimama din السعيد أخري السعيد على رسول الله Sa'id شيني ما على وجه abin da yake saman kasa wasu malaman suka ce sawa'un wannan abin da ke saman kasa din da ƙasa a kansu ko babu ƙasa kenan ba kasai ba ƙasar da rancini ake nufi ba da ƙasar da abin da yake kan ƙasar kenan ko itace ne ku tuttune ne a kan ƙasa yake za ka iya kenan matar kenan ko katako ne in dai kan ƙasa yake ba a kan wani abu ba za ka iya kenan matar in ce wannan wannan a wani ƙauli kenan malaman hanafiya suka ce idan da mutum zai je taimama bai samu turbaya ba ko kuma ga ƙasa sai samu dutse da yake kan ƙasa dutse sai yi taimama a kan dutsen to taimama ta tari. ko da babu ƙura a kan dutsen ai mutashen dutse sandararren dutse me yasa suka ce ai Allah ya yi mu Musa idan tayyiba abin da yake kan kasa mai tsarki malaman shafi'iyya suka ce a'a dole in mutum ya yi taimama dole ne ya zama akwai wata ƙura ko ƙasa da ya taɓa hannunsa kisa ma ake so in ka buga hannun dan karkaɗe saboda ƙasar da ta biyo hannunka su hanabiya sun ce duk abin da yake kan ƙasa ko kujera ce in dai a kan ƙasa ce kujera za ka iya buga hannun kai kimama a kanta su kuma malaman shafi'iya suka ce a dole sai in wannan abin akwai turbaya ai ba Allah yana nufin wato abin da yake kan ƙasa ko da babu ƙasa a kan shi bane saboda Allah ya ce suka ce malaman shafi'iya suka ce Allah cewa famsahu bi wujudikum ku shafi fuskar su suka ce wa aydikum suka ce to me hikimar ka je ka shafa hannunka akan wani abu da yake kan kasa babu su baya akan suka shafa hannunka me hikima babu hikima suka ce to dole sai a baya ta taba da zai yi kawai mutum ya je bugi guri busashe ya yi wato taimama ba almasu ala ba'd al-khashab da al-hajar ghayr yin shafa ko buga hannu akan abin da ya shafi irin kamar itace ko dutse ko wani kasa ko kwana da sauransu don yana kan kasa gairi masu ba shi ke nufi ba kasar ake nufi da ya halatta kai taimama akan kujera da taimama akan ko da taimama akan leda ma in yana kan kasa inda kura akan leda wannan ra'ayi na malaman shafi'iyya yana da ƙarfi ƙwarai kuma da yawa daga cikin malaman malikiya su masu tafi akan wannan abu hanifa ne yake ba a'a in dai kawai abu akan ƙasa yake shi yanzu misalin wannan abu ba akan ƙasa yake wannan katakon so a wurin malaman hanafiya kawai da na tashi yamuwa da na yi haka kawai na sha fuska ta kawai shi mota limana saboda ai shi ma a sa'inki ne a kan ƙasa yake ba a sama yake a makarwa ina mata ana kwanta wannan ke nan kuma ma an ce muku ya zama cin dole ne ya zama a fage mai tsarki ƙasa mai tsarki wasu sun ce ƙasa mai tsarki almumbita mai tsirarwa wanda an shi wani abu zai iya tsirowa ko kuma gairi mumbita har wanda ba ta ma akwai ƙasar da za ka ga duk ruwan da zai rike ta wato ba za ta ah, ba za ta shirye ba za ta ciyawa ba ko sun a jirgin turabi na yin bikin abinda ba ta baya ba ba zai abin nan ba to me hikimar raba mai tsararwa da wanda ba ya tsararwa yanzu wannan tayin ɗan ƙasa ne wannan tayin ɗan ciyawa za ta tsoro duk wanda aka duba aka yi wannan zai tsorar da ciyawa to su malamin ka to duk abin da ba ta baya ba ne ba to ba za a ce noma a kansa ba don ku baya tsorar da tsare sai an yadda ƙasa ana samun ƙasa ƙasa ce zahiri ƙasa ce amma yanayin ta ya sa ciyawa baya iya tsirowa ko saboda wani magani da aka kure yanayin gudu amma akwai an wanda ba su baya ba ta dutse ma yana iya eh, abin ana samun bishiyar tsoro tsakanin dutse da dutse wannan yana iya faruwa ina mata ana kenan um, abin da yake trail turab annabi la yubitu a wajen wasu malaman kenan ba za a yi wato taimama kan sama wasu kuma suka ce ah, wallazi la yanzu la yakunu tayyiban kenan duk wanda baya cire ciyawa to ba tsayi bane Allah ba shi ne nufi ba kawai turbaya ake so taimaman nan jama'a kan turbaya kasa turab ake nufi banda tayar banda siminti ha siminti in an filace wuri wani ba zai tsirar ba to shi ma da shi dole ya zama akwai kasa sai dai idan halaka turab kasa ta shiga ciki to wannan ya zama sa'i wannan ya zama sa'i to wannan ke um shi sa yazo a cikin hadisi wa ju'ilat li turbatuha saboda Allah ya sanya mun turbaya ta ƙasa ta zama abin tsarki ne gare ni kenan kaga annabi ce ai turbaya dole ya zama ya zama ƙasa ne Jabir bin Abdullahi al-Ansari kuma yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito a fadin Allah ta'ala yuridu yuriduna ina ta haka mu ila tagut za mu fassara kalmomi ne a ciki ya ce kana ta qawabi allati yatahakamuna fi الطواغيت jam'i ne na ɗagut wato duk abinda ka sa shi a gaba kake bauta masa wannan sa ɗagut ko mutum ne ko gunki ne ko itace to mutane suna bauta wa a jahiliya suna bauta wa ɗagutai kamar a jahiliya akwai ƙabilar suhaina suna da ɗagutunsu guda ɗaya suna ya takamuna ilai suna kai hukunci zuwa gare shi suna bauta zuwa gare shi sannan a ƙabilar aslam wahidu akwai ɗagutu guda da suke bauta masa fi kulle hayyin cikin duk wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa ko unguwa daga cikin unguwannin larabawa wahidu suna da dagucai da suke zuwa suna bauta musu to wai suwaye wannan dagucan kokan bokaye halittu a wancan lokacin akwai bokaye da ake zuwa ana bauta musu shi boka duk inda yake to wato yana kishiyantar ubangiji kuma yana shiga hurmun allah yana faɗan abubuwan da ba shi da ilimi a kai da kuma ƙarya to da musulmi da wanda ba musulmi ba sukan je su mu'amala da bokaye don su biya musu bukatarsu to ya sun zama musu ɗagutu kenan duk wanda ya bauta wa ɗagutu to ya sai wa kansa wutar jahannama da tikiti ko shakka ba ku manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi duk wanda ya je gurin boka ko ta kahinan au arrafa wa qad jaqahu bima yaqulu فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم wanda ya je wajen buka ko wani mai bugun kasa ko ne da awar ya san abin da zai faru gobe ya gaskata shi akan abin da yake faɗa to ya kafir cewa abin da Allah ya sufa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu kiyaye zuwa ka masallaci karatunka da sadakarka yanzu na gaya muku mutum yakan iya zuwa ya je wani aikin da zai rugurguje ibadar da yi wallahi yau ina gaya muku mutum mutum yarsa zai aura sai ya ce sai ya je wajen boka an neman mata sa'a za ta shiga gidan miji sai an je wajen boka ga ƙur'ani a gidanka ga dare allah ya hore maka ga azumin nafila wajen ibada ka yi ibada ka yi tawassuli da shi ka roƙi Allah Allah ya kare kai kare iyalinka ba za ka yi ba sai ka je wajen wani kuma ba da sa'a in yana ba da sa'a shi ne yasa bai ba wa kansa ba ai a yanda yake in ka gan shi a yanda halittar da take da zaman sai ka san bai da sa'a kawai ne kana zuwa wajen sa gaskiya ne da akwai boka da ake zuwa da su guraren su kai da kaje kai da kaje wurin su neman taimako ne su da ka yanayin da ubangiji ya shimfiɗa maka rayuwa ya fi nasa amma saboda tamsul basira ce shafewar basira da karancin tunani da rashin bibiyar ilimi da aiki da wa'azi mutum ya tashi da mutuncinsa da ke mutum ya gaban wani ƙazani don yana neman ya taimaka masa ya ba shi wani abu haka suke yi suna neman kulera ta siyasa haka suke yi suna neman kudi haka suke yi suna neman sarauta haka suke yi suna neman wani abu na duniya sai mutum ya ce ai sai an ji an zama kuma zalunci wai kyarin ka wai malamai wai shi ba ahlari yake kuma mutane ba shi ba kawai ba shi ba qur'ani ba shi ba komai ba yana zaune kullum tsubbin sai yake amma wai wai malami ba ya kasa gane bambanci tsakanin boka da malami har za ka ji ana cewa a ah, ai wancan bin malamai take har wannan ai wulakanci ne wannan bin malamai ha wani irin wannan bin malamai bin bokaye ne bin matsafa ne to amma kamar wani wani wani wani wani wani ta'a wani abu ne a eh, ta'arafna alai mun riga mun saba kawai ai bin malamai yake yi ai bin kaza za a zo wani lokacin da lafazin zai a kasa gane shi a ce bin malamin ma ya zama illa kenan amma mu a al'adar umarci ana bin malamai kamar yana bin mai bukaye. to ba daidai ba ne a ambaci boka malami to me alaƙa da malami kafiri ma yana zama boka malami akwai bokaye kafirai me yasa za a ce da boka malami akwai boka da baya sallah to aka yi zama malami wannan ba daidai bane ne so mu daina mu'amala da su dan mu'amala da su raba imani wato rasa imani ne yawwa rasa imani musamman matan aure ta gaya musamman mata wannan babin kan ci addu'a wallahi sai an yi daga cikin da yawansu suna gajiyarsu wacce tana iya sai da kayan ɗakin ta karar kasar gaba ɗaya tana kai wa kuka da kai sun a tsarki ta amalin ke ka a tara maka kulle-kulle a gidan da baka sani ba wasu tarkace da surkulle wani wata rama ta ta ta mun gwaye ne yake kai yau bari ne bincike a gidan nan in ta kurintu kamar gafiya ai ranar nan ya kurintu abubuwa ne da ganin abubuwa kurare ne da layu ne da wani kirga ne da wani allurai ne da wasu wane ne karkace ne kayan abubuwa shi ita kan hata zama dila ma dila boka ne bayan nata kuma ta haraba ta ji akan ka to kaga in ba a ba ba za a iya tura su akan ta rediyo sai mutum ya zai mutu yana shirka ya mutu yana shirka annabi ya je kai da wani bawan Allah bai da lafiya sai ga wani abu a daure a jikinsa shi ne wannan ya ce ai maganin kaza ne sai ya ce ka cire ka daina daurawa shi ne da ka mutu a jikinka akwai wannan abu ma aflahta abadan har abada ba za ka rabo ta ba amma aka yi tarar da masu aure da sai da shekara biyu da a cikin kanta mutum ya sai mota mai tsada sai zai sa layu ya makale a ƙarƙashin su wai wannan zai hana yi tsari ne yau ko mutum ya sai babur sai makala masa kada ko a gida sai mutum ya ko wani abu ko a cikin filo a cika shi da rayuwa ana kwanciya a kai yanzu ina Allah ina Allah da kake roƙa yana ina mai waɗannan abubuwa za su ba to abubuwan sun kasu kashe kashe akwai shaidanu da ake zuwa gurin su tabutai kenan shi zamanin ya fassara mana a shaidanu in an ce ɗabu shaidan kenan shikir ma yake cewa malam na abbas kenan aljibtu bi lisanin habasha shaytan in an ce aljibtu wa taghut ana min a yaren habasha at-taghut huwa al-kahin in sun ce taghut ana nufin boka yawa boka haramun ne zuwa wajen boka haramun ne mu'amala da boka suna nan akan kallon boka yadda ba da ba aikin gwamnati suke ba ba kasuwa suke zuwa ba ba noma suke yi ba ba wata sana'a da suke a cikin al'umma amma suna suna ta tara kuɗi saboda ana kawo musu mutum kurin ya zauna yana cin haram yana ƙarya bai same ka ce su za su maka magana ko da sun yi kwarin da suke iya ce maka ko Allah baya so sai abu da ya faru wallahi alazim da ke gaba sihiri da tsafi sai sa kasar saudiya sun burge ni matuka? har yau har gobe in mutum aka kama su matsafi ne a saudiya ka gami ake yanke wuyan kake duk wanda aka kama shi da surkulle da irin wannan tashi ya tabbata da an kai shi kurin alƙali dama zai ce a je a tsarin gansa ba sa bari a musu wannan kasan saboda cin karo ne da tauhidi amma mu yanzu ba da su ake harkoki manyan mutane suna tare da su sun mallaki abubuwa suna tattara suna tattara duk akan kudin haramun na banza su ta zafi ana zubar da jini ana binne-binne Allah ya gyara wani ya kawo hadisin muhammad ya shafi sana muhammad ibn salam ke na albi kandi قال أخبرنا عبدس ونشيني عبدس بن سليمان mutumin kufa ne ana ce da shi abdurrahman daga sham daga babban su shine urwa ibn zubair daga nana aisha take cewa halakar ila iladatun da asma فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم يعني عائشة تكي سوى هلكت قلادة لأسماء كلمة هلكت أنا أنا نسم ضاعت سرقا أنا أسماء هي ثبتت filada sarƙa wanda aka ce a lokacin kimanta ya kai dirhami goma sha biyu dirhami goma sha biyu na na asma yar wannan na aisha yar gina sai na abubakar na ita asuma bin abi bakar su ne faru ba ita na na asuma wani ta jefar da sarƙar ba na na aisha ne ta je ta aro sarƙar ƴan uwarta ku ji da ba mata annabi tana karban aran sarƙa ta sa a wuyan ta shi wa annabi kalli a aro sani ko hukun gani ko ku gani matan manzan Allah tana karban aran sarƙar wuya idan mutum ka zai je karɓa aro yana da shi ba da shi amma mu yanzu matan wasu gwalagwalai ne ma su a ajiye amma wallahi sai ka kashe aurenta akan wani abu na duniya da bai kai kawo wal in an shi a cikin kudin sa ya fi dubu ɗari biyu don kulle kurin da dubu ɗari biyu take sawa harka da dubu ɗari biyar take sawa kaza ka ran dubu kaza akwai masu miliyoyi mace ɗaya ka saka sarka da ɗan kunne na miliyan kaza tsawarwaro da wani sauransu amma duk da haka wallahi malam za ka ji suna faɗa da mijin kana kuka cewa baya mata kalama baya mata kaza to da matar annabi nan ta aro ma suke karba suna karban kayan sakawa aro suna karban waye waye aro kuma annabi ya sani ba yi shi da shi kenan ba rayuwar an yi an kawo wace maka in mutum ya rasa shi kenan ya rasa imanin sa abin duniya ne in ka samu alhamdulillah in ba samu ba komai akwai imani shi kenan mutum ya ginu a kan haka amma ƙarya a rayuwa mutum dole sai ya yi tunani in ni matar wani ne ni sai na zama wani ni sai na yi karɓar sauransu amin babu ihsan kyautata mutum yana da shi ya yi wa matarsa yana da kyau in an yi miki alhamdulillah in ba a miki ba ki gode wa Allah akan yanayin da yake kasancewa gidajen ku duk ya fi na matan annabi kyau abincin da kuke ci duk ya fi na matan annabi suturar da kuke sawa duk sun fi na matan annabi in haƙuri ka duba daraja da matsayi irin da annabi amma ke kin kasa haƙuri kullum raki ne da ke kullum ba ki faɗan alheri kan mai gidanki ba ki faɗan alheri kan gidanki kullum a matsayin babu rashin godiyar Allah shi sa haka ake ta rayuwar ana ta wahala ba a jin daɗi ga wadatar a zahiri ana gani amma suna rayuwa cikin kunci saboda ba su gode wa Allah kan wadatar da ubangiji ya musu ba na gaya muku mun zulmunan sama ne ya haƙuri ita gaskiya dole a faɗe ta saboda abubuwa ne da muke ciki mutum ne yake zaune da matarsa ya ce duk duniya yana ɗan samu dubu saba'in yake ba ta kuɗin cin hannu wallahi tallahi ba ta da ko ɗaya ko ɗaya ba ta da amma yana ba ta dubu saba'in ta ce ba ta sayan shinkafa ba ta sayan kasan ɗin kawai ta tafi da tumatir ne da namun miya da man gyaɗa da manja da magi dubu saba'in yanayi ya zo ya canja samun ya gagare ya dawa yana ba da hamsin sai aka fara faɗa za a irin wannan rayuwa mutum ya ɗauki ruwan sun ya ba mace kudin shabanin da tafi da tumatir a wata a ya gogari ka fara faɗa yanayin ya daɗa matsewa abu ya gagara ya dawo talatin yake ba ba ya matsayi abin ya gagara ya dawo ashirin to daga ashirin nan dai auren na mutuwa ne ta ce ba za su iya rayuwa a kan ta wurin a wata rin shafarai ba za su iya ba yayyayi ta ce wala ba za su iya ba ta ce ɗari shi ba wani abu ai yana suka riga ga motar sannan yana hawa ga shi ba zai yi ba haka auren ya mutu da za a yi ita ba za ta iya idan ki je ki auri wanda zai baki ɗari uku da hamsin samun wuri ana gaya maka mutane in sun samu wuri za ku fiye da wasu yanzu yaro a gidanka in gaya maka in ka lalata shi wallahi aka zai maka to da yawa yara an ba samu tarbiyya ba sai abinci a gida yara sai su bar iyayen su ba su ci ba bai kai girejin yadda suke saboda ka lalata su kullum mai kyau kake musu na sha gaya maka kai kokari wata nan ta auno buhun garin fanki ka ajiye a gidanka saboda rayuwar Allah ka ce garin fanki za a ci da kuli kuli sa albasa a ci a sa ganye a ci su tuna da rayuwar da makwabta suke ka siyo buhun dawa a nika maka shi a tuka shi wanda zai ce ce wanda zai ce bai zauna da yawa kuma naira ɗaya ba ka waro amma ayya yanzu wani kullum sai ya sha shayi da biredi da kwai a gidansa kullum wai dole a ta yi mana ga masara wannan shi ke sa muke shiga cikin kunshi a rayuwa da haka sai zai ci bashi saboda ya biya wani abin da yake wato ba zaruriyat ba ne hajiyat ne akwai zaruriyat akwai hajiyat abin da ya zama na larura na dole wannan za ka yi cin bashi a kansa amma abin da bai zama ne ba in yaro bai sha shayi da biredi da kwai ba sai mutu a tuka masa tuwo a sayo gero a yi masa koko ya sha ka zai rayu ko zai rayu ba to amma kashi a ai wallahi yaran ba su saba da wannan ba to ku je ku ta fama Allah zai iya rage maka eh, kan ba su rayuwar su zai canja maka wallahi na'am inda za ka duba tarihin ka ta yi da kara yau ta ila samu abin da yaran suka samu ba daidai gwargwado wani alfahari ba muna yi wa 'ya'yanmu daidai gwargwado muna musu daidai gwargwado amma wuce gona da iri wani za ka yawa ya ga yawa tarihin yadda ya rayu bakar wahala ya sha bakar wahala amma ya zo ya sa masa wai shayi wai in ba madara da bisha wai sai wai buge wai da kafarsa wai wai da bisha wai shi baya ai baya san shayi in ba madara sun yi haƙuri kuma sun bi Allah sun huta in ke samu ba mu ba mu hana ba da wani ilan da nake muku aji na samu dama kaza zan ci mai kyau amma an ban samu ba zan ci to miyar kuka shi kenan mai a ciki ba mun hana a jidadi daɗi ba ne don wani sai ɗauka an takura kar a jidadi daɗi an ji wallahi a mai kyau a saka mai kyau a yi sutura a yi komai da komai in mutum bai samu ba kuma ya dogara ga Allah ya tuna akwai wanda yake rayuwa kansa da wannan abin suna nan a nan nan nan bawon Allah ne ke gaya dan kwani muna yin sallah da shi ana masallacin yaro kace shi da ne ya sani kullum ne ya kawai cin abinci ke dai shi ba shi naira hamsin ya karɓi ɗata naira talar a nan yake rayuwa a nan a nan yake sallah a nan ya mutu mutum a gani ko majalarci ne to in ka samu alhamdulillah amma ka samu kai haƙuri ni kan da na karanta wannan hadisin wallahi ne mamaki dan ne ne ta na na Aisha ta aro sarƙa na na Aisha ta aro sarƙa aro kuma da ta ara tabata sarƙa tabata annabi yace aje a nemo sarƙar nan duk inda take Aisha ta yi aron sarƙa sarƙa ta faɗi aka tafi neman sarkan nan nema ake nema ake nema ake an lokacin sallah ya shi ne fa'adar ne sallah Wani su ana wani kuma babu ruwan alwala wala ne bi ma'an kuma ba samu ruwan da za su yi alwala ba gurin da suke ba wurin ruwa ba ne sannan kuma ba su samu ruwan ba an nema ba a samu ba fa sallu kawai sai suke sallah wahum ala zai ba su da alwala to ga an sunna ma ruwa mun ba abin da sallah haka to aka da aka sallah wannan farkon al'amari ne kafin a saukar da taimama ana yin wannan ko ai ana dawowa Allah ya saukar da ayat taimama يجي فإن لم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو كذا أو كذا أو كذا سوف كيمه ba طيبا shine شيني saukan wannan ayar آية تتيمم tafiya aka yi sallar mana aisha da ta aro ta mata aka je nema babu ruwa kawai suke ishihadi suke sallah babu alwala sai Allah ya saukar da hukuncin taimama to kun ji sababin samu taimama abinda muka faɗa ne Allah ya bamu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya yafe mana wa bi hadal qadir kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh